من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗauke da azumi na goma sha shida a cikin wannan wata na ramadana na shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yau da mu zai fara daga aya ta 30 da aya ta 37 cikin suratul rum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم Allah subhanahu ta'ala wato yana gaya mana yanda yake sarrafa al'amura bisa masu laharin. sai ya zo yana farin ciki farin ciki irin na ɗagawa irin nuna kamar ya isa a bashi irin nuna kamar dama ya cancanta wa iza a zakanin nasa rahmatan farihu biha sai su farin ciki da ita ba wai farin ciki irin na murna da godiya ga Allah ba a farin ciki irin na baɗaru da asharu ma'ana irin na alfahari da nuna dama an cancanta wa in tusibu sayyi'a idan kuma wani abu mai mara kyau kaman talauci kaman asara kamar rashi kaman rashin lafiya da makamancinsu ya shafe su kuma wannan ma bi ma da aidihim saboda abinda hannayensu ta jangolo musu kai ka jawo kanka an gane ko idan hum yaqnaduna sai su ringa yanki kauna ai wannan abin tun da ya faru shikenan na rasa yayi asara shikenan ya dauka ba zai ƙara yin arziki ba wannan abin da ya same shi kenan ya rasa mai bashi ya manta da Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala sai ya ce inna Allaha aw lam yarau su yanzu mutane ba su gani bane anna cewa hakika Allah subhanahu wataala yabsutur rizqa Allah fa shine wanda yake yalwata arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama ba wai ga mumini kawai ba ba ga mutumin kirki kawai ba ba ga dan binni ba ko dan ƙauye? liman yasha'u ga duk wanda Allah ya ga dama ya yalwata arzikinsa sai bashi wa yaqdir kuma ya gwargwaje arzikin wanda ya ga dama ya ma'ana ya motsa arzikin wanda ya ga dama ya takura arzikin wanda ya ga dama da yana da miliyoyi ya dawo ko naira dubu biyar ba da ita Allah ya ce inna fi zalika la ayat lalle a cikin wannan akwai ayoyi masu yawa li qaumin yu'minuna ga mutane da suke imani kalmar yabsudu ma'ana yuwasi'u karmar ya kaduru ma'ana yi ku Allah ya tsoke arzikin ko Allah ya fata da arzikin to Allah ta'ala yana son mu dubi wannan mas'ala a ba wannan arziki shi dai Allah shi ne ubangijin kowa bayi a wajensa duk matsayin mu ɗaya sunan mu bayi amma a cikinmu kamar yadda muke ganin akwai wanda ya fi wani tsawo wani ya fi wani kauri wani ya fi wani fari wani ya fi wani kyau wani ya fi wani wayewa to haka nan a cikinmu kuma akwai wanda ya fi jin tsoron Allah to kaga wannan ka fi wani kauri ka fi wani tsawo ba ka da hannu a ciki ba wani aikinka da ya sa ka fi wani tsawo babu wani aikinka da ya sa ka fi wani kauri amma akwai aikinka wanda ya sa ka fi wani tsoron Allah to wannan aikin wanda kai ka tsohuwar so kayanka kai kai aikinka bayan ka samu taimakon Allah shine zai bambanta ka da wani da wasu sauran mutane a gaban Allah subhanahu wataala saboda ka Allah ta'ala in ya ga dama ya ba wannan in ya ga dama ya ba wannan in ya ga dama ya kwace na wannan ya bashi aka nan fanko saboda haka Allah subhanahu wataala shine shine shi kadai ya ba wannan ya yalwata masa ya kuma tsoke arzikin wannan saboda haka duk wanda ya samu kansa a ɗaya daga cikin wannan fagen to kar ya ɗauka cewa akwai wani laifi da yawa Allah ko nuna tsana ce daga Allah zuwa gare shi wanda yake an ba shi ɗin ba wai ƙoƙarinsa ba ne ba don ya sha wuya ya nema ba ne tana yiwa ma an ba shi ta hanyar gado yana ɗan jinjiri bai ma fara aikin ba sai ga shi ya mallaki biliyoyi tun kafin yi wayo ba wani bai je gona ba bai je ofis ba bai je kanti ba bai je kasuwanci bai je komai ba saboda Allah ya fito da shi daga tsazan wane wanan ya mutu nan da aka haife shi ko kafin yayi wayo sai a ce to a ware a raba gado duk da cewa ga ga yarsa ya shekara hamsin ko ya shekara sittin yarsa ce amma sai a bashi kashi biyu a bata kashi ɗaya saboda Allah ya yi shi namiji misali amma shi wanda yake an gwargwaje arzikin nasa aka mai da abin da yake hannunsa gashi nan dai gashi nan dai to wannan ba yana nufin shi kuma bai iya nema ba ne ko kuma Allah ta'ala yana fushi da shi wato saboda haka su kamar masu abin nan din falsafa suka fuskanci wannan mas'ala da ainihin yanayi irin na ilhadi haske cewa kam alimin a'ayat mazahibuhu wa jahilun wa jahilin jahilin talqahu marzuqa mutum ga mutum mai talin sani Allah ya bashi ilimi mai yawa amma dukkan hanyoyin neman abincin su sun zuke suna sai wahala ko ina yabo wahala sutura wahala abinci wahala gurin zama wahala komai na ɗawainiyar gidansa sai ya sha wuya kuma ga tarin ilimi Allah ya bashi amma ka samu wani kuma jahili jahili amma sai ka same marzu Allah ya bashi arziki da yawa yace hadha alladhi taraka awhama ha'iratan ko albaba a wannan abin nan wannan ne ya sake masu zurfin hankali suka zama sun rude wa sayyara alamin alimin harira zindiqa yace sai ga malami wanda ake ganin sa babban malami masanin Allah ya zama zindiki ya zama kafiri saboda ya kasa gane irin wannan rabo na Allah wannan bai san komai ba an bashi dukiya wannan ya san komai ya san Allah ya san manzon Allah ya san ilimin addinin musulunci an bashi cikin talauci yana fama sai wani ya masa raddi yace kam alimin kada ba ta fi usurin ai da yawa zaka sami alim masani eh an yadda malami ne amma ya wayi gari shin wahala wa jahilin jahilin kada ba ta fi usi yusri shi kuma jahili jahili ya ainihin wato wayi gari ko ya wayi gari yana cin saukin saukin rayuwa ta hayyaran nasu fi haza wato mutane wasu rudi akan wannan fa qultu lahum sai mai raddin yace sai nace da su hadha allazi awjaba al-iman bil qadari wannan shi ne ya wajabta maka kai imani da ƙandara ko menene ka gani wane akwai wane babu an rubuta shi a lauhul mahbub illa fi kitabin min qabli an nabra'aha an riga an rubuta ubangiji ya ga an gane saboda haka malami ita ita ita wato rayuwa ta duniya Allah bai dora ta akan wani automatic machine ba ba da remote control kawai take juyawa ba a'a Allah ta'ala ya tsara mutane kowa ya bazama ya tafi nema wani ya tafi neman ilimi wani ya tafi neman kuɗi wani ya tafi neman abin nan wani ma sata zai fita saboda haka Allah ta'ala fanzur ila albasadi liman basadahu Allah ko liman basada Allah lahu ka duba ainihin yanda wanda Allah ta'ala ya ya budawa din wal qabada liman qabada Allah anhu ka duba kuma tsokewar gwargwajewar arziki ga wanda Allah ta'ala ya wa haka ɗin. amma kai karka yadda ka cizge wannan abin da yake faruwa daga hannun Allah karka ce wannan da ya samu da yawa babu ruwan Allah eh dabarar cewa yansa ne iyawarsa ce karka ce wannan da ya da ya bai samu ba ko da ya samu yanzu babu ka dauka cewa babu hannun Allah a ciki a'a ko menene ba wanda zai isa ya samu ko ya rasa sai wanda Allah ya ba ko kuma wanda Allah bai ba ba la mani aliman ga talakuna ta karantawa la mani aliman aza ko limam lima aza wala wala mu'ti limaman a ba wanda zai iya samun abin da Allah ya hana kuma ba mai iya hana abin da Allah ta'ala ya bayar Allah ya samu gane saboda haka Allah subhanahu wataala shi kadai ne bayan wannan Allah ta'ala ce hikimar da ke cikin wannan in ka ga an baka akwai hikima in ka ga an hana ka akwai hikima to da za ka bibiye abin da yake faruwa da ka ga hikimomi da yawa a cikin abin da Allah ta'ala yi Za ka ga wanda Allah subhanahu wataala ya rawata wa arziki amma shi Allah ya baki wadata mai yawa amma sai ka sami 'ya'yansa gaba ɗaya ba mai tarbiyyar kirki Ya'yansa ba wanda ya san Allah Ya'yansa ba wanda yake girmama wani ba wanda yake jin kunya kowa in baka yi sa'a ba ma sai ka samu 'ya'yansa duk da kikai ne ga kuma arzikin Allah ya bashi ko mu taba gani ba za ka ga wannan auladuhu wato sun zama problem a cikin al'umma su fito da mota suna ganganci saboda ubansa ya saya musu suna da kuɗi kowa yana a masu saboda ainihin wannan yanayi wannan wadatar kaga a nan ba sai ta mai da wadata ma ba abin sha'awa ba a lokaci guda kuma za ka iya ganin wanda Allah ta'ala ya bashi talaka ne ka gane sai ka ga 'ya'yansu suke zuwa na ɗaya in an je makaranta waye na ɗaya bana wanan da sai ga ɗan talaka ne fitik babansa bai da komai muna da su da yawa a nan makarantarmu mun karɓe su daga hannun iyayensu suna da hazaƙa ƙololuwa sai kuma iyayen suka mutu in mun ba su a makaranta ba su iya ci gaba da biya ba babu su ba su iya biya musu ba in muka kore su al'umma ta yi asara sai mu ɗora wa kanmu wannan nauyi mu ce to shikenan mu kyale su saboda wannan baiwar da Allah ya musu tana yi wasu amfani al'umma suna na muna su da dama a makarantar mu saboda yake baban ya mutu suna mu, a lokacin da uban yana nan yana biya ya yake ya yake amma dai yana biya to yanzu ya mutu in maka kore su saboda ubansu ya mutu mun cutar da al'umma to gara mu mabasta din masanyin san yanda za mu yi ainihin wato rike ma'aikatanmu saboda haka Allah ta'ala dai yana yana nuna mana wannan yabba su da rizqa liman ya sha'u wa ya kadar ita masala arziki a musulunci tana da falsafar ta musamman Allah da ya gaya mana shine mai arzutawa kuma wani lokacin zai ba da arzikin ba tare da wani dalili ba kamar yadda muka yi magana akan mai gado kaga kayi arziki kwalam wani lokacin duk wata hanya da aka ce in an ba ana samun arziki ka bi ta amma Allah bai baka ba to abinda Allah ta'ala yake so da wanda ya samu ba ta hanyar wani sababi ba da wanda ya samu ta hanyar sababi abinda Allah baya so ka rike sababin ka manta da shi ba shakka idan Allah ya baka ƙwaƙwalwa mai kyau ka iya tsara yadda zaka nemi abin duniya wannan wata baiwa ce to amma ka ce ba ruwan Allah ƙwaƙwalwar ta ce kawai baiwar ka ce iya waka ce dabarar ce wayanka ne to wannan kuma ka tsokano Allah subhanahu wata'ala ai kana ganin manomi ƙwararre yayi duk abin da ya kamata a yi yayi shuka akan lokaci ya noma akan kan lokaci ya yi akan lokaci ya zuba magani ya zuba taki duk abin da ya kamata ya yi ga gonan nan ta yi kyau ana dab da za a zo a girba Allah yana iya kawo wani dalili sai ruwan sama ya zo ko ruwa ya zo ya mamaye gonan di halaka ta ko kuma Allah ta'ala ya rike ruwan fari ya zo ya kone gonar ko Allah ya kawo fari da ya sauran tsuntsaye masu halaka gona kaga shi ya iya nasa amma da yake Allah bai nufa zai samu ba bai zai arzikin ba sai Allah ta'ala ya kawo dalilin da zai rasa wani kuma ya zo ya noma e ko bala yi ma na yi noma wani gari nan makoda kogewa ban taba zuwa ba ba noma ba taki ba cira ba komai a wannan bawan Allah na daranta ni na ma manta da gurin na ce ba ba zan je ba saboda na san ban yi abin da ya kamata in ce zo zo in girbi ba kaga ne ce mu je dai mu gano ba mamaki Allah ya bayar sai muka zo muka da gona malam ta yi watsi da ni kawai ta ci gaba da barin ƙasa muka samu amfani da ba inda ma na samu amfani kamar wannan gonar ko ban je ba koge waya ban taɓa zuwa ba ba noma ba komai Allah haka ya ga dama muka je muka yi wani noman a nan ringi ka ganki na sai da ya kwana ashirin a cikin gonar bai fito ko waje ba mun gama muna sa ran zamu samu dubin da bata na buhun shinkafa sai Allah ya sa aka sako ruwa daga tiga ya zo ya mamaye gonar gaba daya ba magana mu samu wani abu ba yaya za mu yi ma mu samu shi yana gonar a lokacin yaya za mu ya fito <laughs> ka gani yaya za mu ya fito shi ne babban magana yana ji yana kallo yana tafe yana waiwayen gonar <laughs> Allah ya karɗe gaba ɗaya bai ba mu ba kan kuma ba mu yi komai bai ba mu eh haka Allah yake sa Allah ya sa mu dace saboda haka Allah ta'ala karshe sai yake cewa inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna wannan a cikin wannan abin da Allah yake akwai aya amma ga mu'minai mutane suke yin imani da Allah saboda harkar arziki dole sai ka hada ta da imani in ba haka ba yanzu zaka ka yarda baka sani ba ka zo kana cewa wai me ne wa Allah nan ne wal iyazu billahi me kai kamanta kai mumini ne ana iya jarabarka bayarwa da hanawa wani tsari ne na Allah yana yin yanda ya ga dama shi yasa ma yace ya busu rizqan liman yasha'u da ce ga wanda ya kokari ba liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yaqdiru shi ma liman yasha'u ya gargaje azikin wanda ya ga dama Allah ubangiji ka wadata mu da halal eh sai ce وإذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون نعم a watan aya da ta gabata Allah ya mana maganar yalwata arziki ya kuma yi mana maganar gwargwaje arziki wato motsa arzikin wani da kuma a buɗa ma wani a wannan Allah ta'ala sai ba da umarni fa'ati zal qurba haqqahu ma'abocin kusanci ba shaƙinsa. shi ma'abocin kusanci ba ruwan shi da zakkarka ma'abocin kusanci babu ruwansa da kuɗinka ya kai nisabi ko bai kai ba ba ruwan ma abocin kusanci kana cin waɗanda aka boda wa arzikinsu ko kana cin wanda aka tsoke wa arzikinsu ka ba shi haƙinsa yana da haƙi gwargwadon ɗan abin da ya rage a hannunka ya zo zai aure da yarsa a ƙasar hausa in za ka aure da yarka an haɗa ka da aiki an haɗa ka da aiki yau eh, ta rana wani bawan allah wani abokina balarabe ya zo gidana sai ya tadda an kawo gadaje da kujeru da wani kayan kiri irin wanda ake kaiwa in an aure da yarinya sai ya sai ta aure za ka yi ne na ci a aurarwa dai zan yi ta ce aurarwa za ka yi to don wahala kuma sai an kawo kayan nan a nan za ta tare da mijin nata na ce a'a ai mu a nan ƙasar uba shi yake yin duk waɗannan abubuwan ya ce fi ayyadi ne a tsarin wani addini yana ta mamaki ya za a ce kai za ka aurar da yakka kuma kai za ka saya mata gado kai za ka saya mata gatiba kai za ka saya kujeru kai za ka saya kayan kitin kai za ka saya waye da waye da waye da waye shi bai saba ganin wannan ba bai taba jin labari ba kuma asali dama mamaji ne yake yin wannan abuwa wani bawan Allah yana nan yanzu haka a gwammaja malami ne babba yana nan a gwammaja tun da ya ji karatu ya ce aka ce Allah bai ɗora masa ba yana da ‘ya'ya da yawa mata ya ce to dama duk wannan wahalar da muke ba umarnin addini ba ne shi kenan daga yau na huda in ka zo kana son yasa sai ya ce to shi kenan kana son ta iya eh, to ka dakata za mu za a ina kake bar na ya adireshin ka da komai da wayarka shi to za mu kira ka inda ka bashi adireshin nan sai ya je ya gaba bincike waye iyayenka ina ne asalinka yaya halinka yake gaba bincike ya ga kama cancanta ya baka yarsa ko baka cancanta ba to in bincikensa ya nuna masa ka cancanci ka aure yarsa sai ce ka zo to ka je ka nemi haɗin kanta zo tare da kannanta da waye kuna zama kuna fera in ta gaya musu cewa ta gamsu da kai ta aminta da kai shikenan sai ya kira ka sai ce to ka turo manyanka a zo a yi magana kamar yadda wasu cewa gemu da gemu ko ya eh, zo a zauna gemu da gemu a zo a tattauna to ɗanku ya ga yarmu ya ce yana so mun yi bincike ko mun ga ya dace wato yana da sufofin da za mu iya bashi yanmu saboda haka yanzu za mu sa ranar da za a yi biki za mu sa sadaki a zo a yi magana an sa rana to nawa ne sadaki Eh, can wani mai karambani daga cin yan uwan uban yarinya ya eh, to dubu ɗari bai ci a me ya zabi je ku kawo dubu ɗari shi ne sadaki to wannan dubu ɗarin da za ku ba shi wallahi har kudin a taba a ciki zai yi kudin a daidai da sau su zai ɗauka ya tafi kasuwa inda suka ƙare ya dawo wannan abin da ya sayo shi zai kai mata ba abin da ya shi ko ciwon kai babu ba abin da ya tunanin kwana ɗaya ya zai aure da yasa bai taɓa yi ba kuma yana da yaya da yawa duk suna ko ji ba da taɓa yi wa kuma mijin shi zai mata komai da komai wanda da yaya da zai aure yasa sai ka yadda za ka yi mata gado za ka yi mata gadiba za ka zai mata gujeru za ka gata nan dai duk abin da uba yake kai za ka yi ni ba ruwana ya ta ka nema gata na ka ta janna na baka amma magana wai in yi kaza in yi kaza ko cokali ba zan saya ba wallahi malam yana nan bawan Allah a gwammaja yasa ko yaji ba taɓa yi ba ba yasa ba ɗaya taɓa yin yaji da kayan da za ka bi Allah Allah sai taimake ka eh in kuma ka ce kai ma al'ada ka hinan mun narki a cikin al'ada muna cikin wuya na Allah ya kiyaye eh saboda ka Allah ta'ala ya ce ati zal qurba haqqahu abawa ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskin miskini mabukaci shi ma a bashi wabna sabil da ainihin mai tafiya kaga waɗannan Allah bai ce zal qurba bai ce zal qurba bai ce zal maskana ba bai ce zal sabil ba saboda shi wannan zal qurba duk wanda aka ce zu kaza to an ana gaya maka wannan siffar ba za ta gushe ba har abada yanzu dan uwanka na jini baffanka kaninka wanka waɗannan kowane ruhumatsi aka shiga babbanka zai zama ba babbanka ba yana nan a matsayin babbanka ko mai zama ɗan babbanka ma yana nan ɗan babbanka ne to ka ba shi haƙinsa amma miskini yana iya zama mawadaci wata rana kaga siffata su ta gushe ibn sabil Kaiwa tana yiwa so ɗaya za ka gan shi a rayuwarka ran da ya biyo ta garin kuɗin nan ka gan shi aka taimake shi ƙarshenta daga nan ba ka ƙara ganin sa su saboda haka su ba a yi amfani da su ba wannan aka ce zal urba ba a ce zal maskana ba ba ce zal sabili ba ba shi ainihin haƙƙinsu waɗannan su ba ruwansu da maganar zakka waɗannan ukun kana kuɗinka ya kai nisabi taimaka musu musamman na farko din. tunda shi Allah ta'ala ya sa ba wannan sifar za su ba ta gushe ba har abada yana nan ɗan uwanka ne ɗan eh, ƙanin babanka ne yayan babanka ne ɗan ɗan yayan babanka ne ko ɗan ƙanin babanka ne duka waɗannan za su iya yin gado amma kuma ga ɗa ya zo ya yi banga-banga ya tare idan ga ɗa ƙanin uba ba zai samu komai ba wan uba ba zai samu komai ba to shi ɗan a bashi su kuma waɗannan a ba su wani ɓangare don su ma da su ya kwanta suna su kyauta ne za a ba su in ka mutu ba za a ba su ba tun kana da yi kokari ka ba su wabna sabili zalika khairun wannan shine mafi alkhairi wannan shine mafi alkhairi lil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗanda suke neman wato ainihin yardar Allah cikin ayyukansu abinda Allah ta'ala yake jawo hankalin mu anan shine kyauta ko kuma taimaka waɗannan ukun zal qurba al miskin ibn sabil bai da alaƙa da wancan shi yasa ce zalika lil ladina yuriduna wajha Allah wannan duk wanda yake neman yi dan Allah ya musu ko yana talaka ko yana ko yana mawadaci duk wannan suna neman idan Allah kun ga can da Allah ta'ala ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah kun ji ace zal qurba kun ga ba ambaci zal qurba ba duk da cewa an ambaci fuqara'u an ambaci masakin amma shi kun ga zal qurba ba ambace shi ba to yana kallo ka fito da zakka shi ba a ce a bashi ba me yasa ba a ce a bashi ba wulakanci ne ka ɗauki zakkarka ka ba wa ɗan uwanka a'a shi ka bashi ita me ma'anar zakka ne kamar fa ka ɗauki ka ne wadda ta dauda ta dauda ta dauda ka je ka wanke ta wannan daular ita ce ba zakkar. ba shi ka ce zakka ba ta tsarkake ka kai ai ka wanke kamar riga ce ka wanke ta ka raba ta da daudar to daudar ce aka dauka aka ce ka dauka ka ba mabukata to kuma ka abin zaka ba dan uwanka sai dauda shi za aka hana manzon Allah ce ya za a dauki dauda a ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya za a dauki dauda a ba sharifai ba za yi ba idan za ka ba su sai ka ɗauko abin da yake kyauta daga daga kasaciyar dukiyarka wadda ba ta zakka ba wadda ba dauda ba ce ka ɗauka daga nan ka ba su haka aiki wannan ne ka girmama ‘yan uwantaka wannan ne ka girmama ‘yan uwantaka amma ba wai ka ɗauki dauɗa ka ba su ba shi ka ba yadda da yi in ka ba shi dauɗan ma sai ya ci ah, yanzu wani ba ka ganin sai rigarka ta ta tsage da kafada ko ta tsage daga wuya ko ta dan abin nan sai ka dauka gaba shi kuma yana murna ya samu sabuwar riga yaje dan gyara ta sai ya fito shi ma yana kombo ya yi sabuwar riga kai kuma a wajenka ta zama tsohuwa saboda Allah ta'ala yana son ya nuna mana ma'abuta kusanci ba sa cin waɗanda aka abin nan da yawa mutane ne zuwa suna tambaya ala gafarta mala zakka ya halatta in ba dan uwana zakka zan ba dan uwana zakka dukiyata nakan ce musu a'a ni a fahimta ta dan uwanka ya fi ƙarfin zakka a wajenka domin ba shi zakka kaskanta shi ne kaskanta shi ne ka ɗebo daga madarar dukiyarka mai can daga cikin jarinka daga cikin dukiyarka wadda ba ta zakka ba daga nan za ka ɗebo ka ba shi. zakka kuma ka ba waɗanda Allah ta'ala ya ambata na ce masa sai karanta musu wannan ayar da Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara in kaza kaza kaza zuwa ƙarshe kaji Allah ya ce wa zul ba? ya ce a to sai ka ba wanda Allah ya ce shi kuma sai ka bashi daga Allah inda Allah ta'ala ya ce a bashi ba a tazir qurba haqqahu wal miskina wa ibn as ko zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah na'am wa ulaika humul muflihuna wadannan nan ka masu irin wannan masu ainihin ba wa ƴan uwansa haƙƙin su shi haƙin nan uwa fa ba wai kawai in yayi rashin lafiya ka je ka duba shi ba in kun haɗu shi kai masa fara'a kana da dukiya yana fama da yunwa wannan ba shi ne hakin sa ba ka ba shi in Allah ya baka dukiya shi ma ya samu rufin asiri kuna galle irin yadda gaba take haɓaka yanzu tsakanin yan uwa saboda ainihin ɗayan ɗaya daga cikin yan uwan Allah ya masa wadata kuma bai san kowa ba daga shi kansa sai matarsa sai 'ya'yansa matar ta tsani yan uwansa ba ta son daga yan uwansa sai rabo wai za a cinye masa arziki don kar aje ta ka samu abin da ‘ya'yanta su gada a'a kai ɗauki abin ka ba ta tun kana da rai in ka mutu sun gada daga wajen ka cewa ba ka bashi su ma ba za su bashi ba ai sun gani daga gare ka lokacin da kake da rai ma baka kula da ‘yan uwanka ba jan me su su ‘yan uwansu ne ‘yan uwanka ne amma ka ji kula da su to saboda haka su ba ta ah, ai ‘yan uwan ma ya yi watsi da su balantana mu Eh, ita kanka muwa muna da 'yan uwa namu yamma eh, muna da namu Allah ya kiyaye to saboda haka yan uwa kamar yanzu yadda nayi misali da da dan uwan dan uwan uba kowa ko kani kaga wannan bai kamata ma dama a ce za a tinkare da zakka ba abin da ya kamata a tinkare da kyauta ta mutunci dalika khairul ladina na wajha Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ma a'taytum min ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون kun ga Allah ta'ala bayan ya gama magana akan waɗannan bayan Allah guda uku kuma ya nemi cewa ka yi abin don Allah sannan yanzu zai mana magana akan bambancin da ke tsakanin riba da zakka kun ga maciyin riba shi a zahiri dukiya ce ta ƙaru domin da ya ba da naira miliyan ɗaya an ƙaro masa naira dubu ɗari a kan abin da ya bayar a zahiri nuke ƙaruwa ta yi ko raguwa raguwa ta yi ƙaruwa ta yi amma wanda yake yana da miliyan ɗaya sai aka ce ya fidda biyu bisa biyu da rabi cikin ɗari ya ɗauka daga cin miliyan ɗin ya bayar misali a nan a zahiri wannan kudin karuwa ya ko raguwa a zahiri raguwa ya yi to saboda haka Allah ta'ala ce wa ma ataitum min riban ko liyarbu fi amwalin nas abin da kuka bayan na riba dan ya je ya biringa birin kasa a cikin dukiyar mutane kun ba da kuɗi naira dubu ɗari tana can haɓaka a hannun wani ko ya asara ko kar Allah ya sa ya asara ko ya mai da kudi ko kar ya mai da kudi ba bin da ya dame ka kun riga kun yarjejeniya ka ba shi naira dubu ɗari zai biya dubu ɗari da ashirin kudin nan yana nan yadda yake shi ya jiyo kudin nan ya ƙaru shi ya jiyo kudin nan ya ragu shi ya jiyo amma dai kai sai an baka dubu ɗari da ashirin to lokacin biyan ka dubu ɗari da ashirin ɗin ya yi to ko ashirin din babu a hannunsa kasuwa Allah ya jarbe shi kasuwa ba ta kyau ba sai ga to shikenan yanzu kuɗina na ya zama naira dubu ɗari da ashirin menene riba ta naira dubu ɗari da ashirin idan riban nan kashi goma ne cikin ɗari sai a kara maka yanzu wannan dubu ta tabbata dubu ɗari dama shi ya baka dubu ashirin ribar ce baka bashi ba to yanzu kuɗinsa na halar shi a ganinsa ya zama dubu ɗari da ashirin to nawa ne percentage na dubu ɗari da ashirin nawa ne ten percent na dubu ɗari da ashirin sai ce to an ƙara yanzu kuɗi na a wajenka ya zama dubu ɗari da ashirin da wannan ƙarin saboda ka kasa biya in lokaci ya kasa biya sai ce wannan kudin da wannan dubu ɗari da ashirin da wannan fasantar ɗin su ne asalin kuɗinsa. kuma za a ƙara 10% nasu suna nan da a kanka sai ka ka karɓi naira miliyan ɗaya in ka shekara goma baka biya ba sai ka ji ta koma naira miliyan goma sha shi yana ta a kwance a gida babu abin da ya kai kuma nan ka gabar ka yamma abu ya rikice maka to Allah ta'ala ya ce abin da kuka ɗauka kuka bayan na riba dan ya ringa burin ƙasa ya ringa haɓaka ana samu yana karuwa a cikin dukiyar mutane balayar layar bu'in da Allah wajen Allah bai karu ba a wajen Allah na guwa ya yi saboda ya jawo muku Allah ya tsine muku albarka manzo Allah ta sarwa shi Allah ya tsine mai sirri ba da mai rubutawa da ainihin mai shaida da waye da waye duka Allah ta'ala haka ya la'ance su Zai na albarka abinda Allah ya ce in kana yi fa adanu bi min Allah wa rasulihi Allah da manzo a gefe ɗaya kai a gefe ɗaya za a yi yaƙi kaiwa ka iya yaƙi da Allah da manzansa da duk abin da kake ganin kana samu yanzu ku duba ku gani duk wanda kake gani ya barin arzikinsa ya barin kasa ta hanyar riba kwazam za ka zo kaji kuma yau ya yi wata irin muguwar faduwa kaga ga kai ana ganin ka mai kudi sai bayan ka mutu wannan riba tana nan a ce a sai da kaza a biya a sai da kaza a sai da kaza in ba ya sa ba sai a samu magada komai ba abin da ya samu riba ta lalata dukiyar Allah ce fala yarbu indala amma sai ce wa ma atatin min zakatin turiduna wajha Allah ko fa ulaika humul mudhifuna abin da ka bayan na zakka kun ga da ka ce abin da aka fitar daga dukiya na zakka a zahiri dukiyar raguwa ta yi a zahiri dukiyar raguwa ta yi amma sai Allah ta'ala ce wannan shine fa ulaika humul mudhifuna bai ce ma an timar mutu ibona wancananka su ne waɗanda aka linka aka linka aka lullinka musu saboda mai saboda an zuba albarka shi abu mai albarka bari muku misali yanzu kana iya samo idan Allah ta'ala yana son ya baka dukiyar da ba ta da albarka kana zaune sai Allah ta'ala ya kaddara ka samu naira miliyan guda ko naira miliyan goma naira miliyan goma ka samu kana zaune sai a zo a ce da kai ah, kayanka ko ɗanka ko yaranka, ya ɗauki motarka ya je ya yi ɓarna ila ya kashe wani ya buge shi ya mutu ila ya jawo maka wata asara wadda wannan kudin ma ba za su iya biya ba gashi ka samu kana murna ka samu amma da yake Allah bai sa albarka cikin abin da ka samu ba kana ji kana kallo yanda yazo a ranar haka zai koma a ranar baka amfani komai ba baka siyo abinci ba baka gina gida ba baka sai riga ba baka taimaki iyali ba ya fada cikin ramuwa da barna da ɗanka ko wani naka yaje jawo maka wani naka yaje jawo maka ko kuma kai da kanka ka je ka jawo kanka wani abin da zai hana Allah zai sa Allah ya hana ka ka mori wannan abin da ka samu ka gabe albarka ba kenan kuma ake dimin nan zakatin turidu wajen Allah fa ulaika humul mudhi'una wadan su sune wanda Allah ta'ala zai lullunkawa sai Allah ya ce الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء Allah ta'ala yake bayyana kan yake bayyana masu kansa kun san kullun Allah ta'ala yana ta nuna mana ayoyi ayoyin nan wato ko dai a nuna maka aya wadda za ta sa ka ƙara jin tsoron Allah domin wanda ya wannan ba abin da ba zai iya kanka ba ko a nuna maka aya wadda za ta jawo hankalinka lallai ka kaunaci Allah saboda ya maka wata ni'imar da in ba shi ba mai iya maka irin wannan ni'ima to daga cikin irin wannan ni'ima akwai ka yanzu duk wannan rigimar da wani yake saboda yana wani kafiri wani mai taurin kai wani waye dai wannan girgima da kake inda Allah bai halicce ka ba sai na zaka zo haka samu dama kai rigimar Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum Allah fa shine wannan wanda ya halicce ku ya samar da ku ala ghairi misalin sabiqin ba tare da ya dauko zamba daga wani ba kuma wannan Allah dai ne kuma sun thumma kun sannan ya arzuta ku ka da an ce ya arzuta ku sai hankali gaba ɗaya ta bangaren kuɗi lafiya ma arziki ce ƴaƴa ma arziki ne zaman lafiya ma arziki ne arziki ba zai ƙirgu ba wanda Allah ya maka to duk Allah ta'ala shi ne ya arzuta ka min fadlihi daga falalarsa in ka dauka arziki ana ana nufin arziki na kuɗi ne ai allazi la ghina lakum anhu bi ma'ashikum Allah shine wanda ba ku da yanda za ku kuce kun wadatu gaba da sa ku ce gashi a wannan bangaren na rayuwar mu ba ma buƙatar Allah ba wannan bangaren ko a wani bangare kake kana buƙatar agajin Allah subhanahu wataala sun marimetukum kuma wannan ubangijin shi kadai ne wanda zai kashe ku in ka zo wani ya sa bindiga ya harbe ka ko sa ya sa wuka ya kashe ka ko ya sa gona ya kashe ka ko ya sa hannunsa ya make ka mutu ko ya maka kowane dalili ka mutu wallahi Allah ne ya kaddara wannan abin yana nan a rubuce ta wannan hanyar Allah ya tsara zai karbi ranka Allah ya rubuta alawul mabudu za ka mutu ta hanya kaza ta'addada al-asbab ko wal maut wahid sanadiyar mutuwa su suke da yawa wani zazzabi ne zai kashe shi wani ciwon ciki ne wani ma ciwon kafa ne wani wani wani wani mangari ne wani bakin ciki ne wani ciwon zuciya ne kowa da hanyarsa zai mutu amma dai abinda da ya tsin sunansa mutuwa kuma dole ne ya yarda cewa Allah ne ya karɓi ransa tukun. kalmar imata tana daga cikin siffofin Allah fi ilai Allah ta'ala yana da siffa zatiya yana da siffa fi'iliya siffar Allah zatiya Allah baya siffantuwa da kishiyarta siffar Allah ta iliya Allah yana siffantuwa da siffa kuma ya siffantu da kishiyar wannan siffar yuhuyi wa yumitu yuhuyi wa yumitu kaga wannan siffa ce ta Allah yana rayawa yana kashewa siffofi guda biyu masu masu kishiyoyin juna da mutuwa da rayuwa ba kishiyoyin juna bane to Allah ta'ala sai shi shine mai rayawa shine mai kashewa amma siffarsa zatiya alhayyu menene kishi alhayyu almayyit ko Allah zai sifanta da wannan al'alimu me ya siffar kishi ya siffar al'alimu aljahilu Allah zai sifanta da aljahilu alqadiru menene menene kishi alqadiru al'ajiz ko Allah zai sifantu da al'ajizu ba zai sifantu ba ba zai sifantu ba saboda haka amma a siffa fi'iliya ta aiki nan za ka Allah ya sifantu da siffa kamar muhi kuma ya sifantu da siffa akasin wannan almumi mai kashewa to Allah ta'ala ce sun mai yumitukum ba da in kira a jalikum Allah kuma shine wanda zai kashe ku idan ajalinku ya kare sun mai yumikum sannan kuma Allah shine wanda zai raya ku ranar da zai tashi alkiyama a gan kuna fitowa daga cikin kaburburan ku hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shai. a cikin waɗanda ku bar Allah ku ce ku ga riko da su ku ce bauta musu akwai wanda zai iya ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan akwai wanda zai iya halittar ku akwai wanda zai iya arzuta ku akwai wanda zai iya kashe ku ko ya raya ku babu hal min shuraka'ikum daga cikin waɗannan abokan tarayya taku da kuka hada da Allah man ya fa'alu min zalikum min shay wannan tambaya ba wai amsa ta ake abin nan ba abinda Allah yake nufi ba wanda zai iya yin wannan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ai laysa min shuraka'ikum allazina abattumuhum man yasdi wa an yaf'ala shay'an min zalika ba wanda zai iya yin wani abu daga cikin wannan to idan haka ne fa kayfa takhattumuhum alihatan wa asharaktumuhum ma Allah fil ibada yaya kuka rike waɗannan wanda ba sa iya raya ku ba sa iya kashe ku ba sa iya arzuta ku ba sa iya raya ku yaya aka kuka ɗauke su kuka mai da su kishiyoyin Allah kuke bauta musu kamar yadda kuke bauta wa Allah wannan kaga abin nan ne Allah mun alƙashi shi kadai ne mai rayawa shine mai arzutawa shine mai kashewa shi kadai subhanahu wataala amma shirku da sarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka daga barin abin da kuke sanya masa na kishiyoyi Allah ya fi ƙarfin ya kishiya eh kuma Allah ta'ala ya fi ƙarfin irin fahimtar waɗannan jahilai waɗanda suke yin aiki cikin jahilci Allah ya kiyashe mu na ta lokacin sai an za mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka usule kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A cikin tallafin marayu da ake nema, jiya an samu naira dubu uku da ɗari tara da tasa'in. Naira dubu uku da ɗari tara da tasa'in Allah ya saka da alkhairi. Ina masu abin nan. Sau, to ga na wani da alaramma a tukawa hada musu. <laughs> Allah ya saka da alkhairi. Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku ikon ci gaba da taimakawa. kuma ina tsara jan hankalin yan uwa wannan taimako da ake nema na marayu kun ga yau muna goma sha shida ga watan azumin ramadana ma'anar wannan lokacin raba musu wannan taimako da ake yi ya zo domin in mun ce mu bari sai ainihin abin nan in mun ce mu bari sai ah, an kai karshe to ɗan tsumman da za a ba su ba za su sami felan da zai ɗinka musu ba saboda ka bukatar mu ta su je filin idi da sabon kaya kamar yadda muka san yaro yana son ran sallah ya sa sabon kaya mun ga wannan bukatar ba ta biya ba a gara ma magana dan abinci da za su samu wannan koda ana yi gobe sallah suka samu ana iya amfani da da shi a ranar sallah din amma sutura tana bukatar a raba musu ita da wuri tunda ba a dinki zamu ba su ba zamu ba su ne da dan abin da ya sauka na kudin dinki shi ma kudin dinkin ba wai isa yake ba amma dai shi ne abin da muke iya yi da ba su don su yi suka dinka musu to muna roƙon ƴan uwa su taimaka a ainihin gabatar da wannan aiki a lokaci duk da cewa dai su ƴan kwamati ba su sai mana gashi sun sa rana ko lokacin da za su yi wannan hidima ba a takaice dai jiya an samu naira dubu uku da ɗari tara da casa'in muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya albarka ga waɗanda suka bayar kuma ya sanya albarka a cikin abin da ya rage a hannunsu Allah ubangiji ya saka da alkhairi na'am wannan ya gawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam Allah ya fara wa malam lafiya malam muna neman barka du'a a gurin ɗan uwa musulmi akan wani haƙƙi na marayu da wasu mutane suke kokarin danne mana saboda haka malam da Allah ya taimaka mana da addu'a Allah to wannan dai yan uwa yana daga cikin abin da yanzu yanzu nan muke magana kun ga yanzu ake maganar taimakawa yan uwa da taimakawa mabukata to yanzu ba shi wannan ba magana ya taimaka ba ne su wannan labarin da ake ba mu haƙƙin marayin da yake son ya danne kuma da hatsarin da ya same shi bai damu ba su dan uwa in ka danne haƙin marayu zai wahala kai arziki da haƙin marayu ka je ka binciki duk wanda ya taba ne haƙin maraya wallahi a cikin bakin cike yake barin duniya ko ba zai arziki da wannan abin da ya danne wa marayu ba saboda ya tso kano Allah dan ya taba mutane biyu da Allah bai san azalinta da maraya da mace in ɗabi'a ka zalintar waɗannan guda biyun to zai wahala ka karshe lafiya don haka na ina jan hankalin masu irin wannan ɗabi'a su daina na farko kai ba za ka amfani da abin da ka yi ba cutuwa za ka yi an baka haƙi ka isar da shi zuwa ga malaya yi ƙoƙari ya kai ga malaya wanda ya bayar ya bayar don Allah ya bayar don yana tunanin kana da amana da za ka kai to kai kuma an mutu an ban maka malayan kuma gashi yanzu ana cewa za a danne to muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ƙwato ma waɗannan marayu haƙƙinsu Allah ubangiji ya taimake su to abin nan shi yasa muke ta kiran al'amarin shari'a ya ƙarfafa talaka ya riƙa jin cewa akwai shari'a mai ƙarfi mai adalci yana da nutsuwa in ya ɗauki alasa ya kai kotu za a bi masa haƙƙinsa to babu shakka ba za mu yi wa Allah kuɗin goro mu ce ainihin alƙalai duka akwai abin nan akwai mutanen kirki daga cikinsu amma mafi yawa ko kuma da dama daga cikinsu wallahi mala idan idan dai wai ka maka kana da gaskiya to ka dauko mara cin a wajensu in dai ta maka gaskiya abokin rigima ka yana da abin da zai ba su na kuɗi to shi kenan kai ne za a juya a ce kai ne baka da gaskiya shi kuma alƙali ba wai ya maka shari'a kan lokaci ba ya maka shari'a ta gaskiya ba jinkirin ita kanta shari'ar baya daga cikin adalci yanzu akwai wani bawan Allah da ake gaya mu daga ran da aka yi shi gidan yari yana zaune yanzu wajen shekarar 37 ba a ma gama shari'ar ba kuma inda inda shari'ar za a yi masa wani ma'aikacin gidan da ya zo ke mu. inda shari'ar za a yi masa ololuwa a ce a daure shekara ɗaya ko shekara biyu to yanzu ya shekara talatin da bakwai ba a ma kai ga yanke hukuncin ba kaga an tabbai masa rayuwa shi yasa daga cikin adalcin Allah Allah yake cewa inna la sari'ul hisab Allah mai saurin hisabi ne ba za a bata maka lokaci ba ko mai laifin da kai wa Allah ko mai fusatarwa da kai masa dan da nan za a yi hukunci a kai ka inda inda inda zaka fara girbar abin da ka shuka ba za a zauna ka shekara goma ka shekara ɗari ka shekara kaza ba a yanke maka hukunci ba sannan kuma a ce ka yi ka je ka yi wannan shekarun da doka ta ce za ka yi Allah shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh